Ki assalamu alaikum a ɗaliban da suke karatu a wannan aji um, wannan shine ci gaban uh, new english 21 kuma a new english 21 za mu ci gaba da ɗaukar kalmomin nan ne na wato tufafi amma mu ya sa a cikin magana to za mu dubi ne akan questions wato yadda za a mayar da magana questions to a jimlolin da muka yi amfani da su a baya to su za mu ɗauka kuma mu nuna yadda za mu da su tambayoyi misali that is a hat waccan malafa ce to za a mayar da ita tambaya sai a ce is that a hat waccan malafa ce that is sai ta zama is that shi yasa ga sunan launin su daban ma'ana is ta koma gurbin that that ta koma gurbin is ba za ka zo ba wai a turanci ba zuwa za ka yi idan za ka yi tambaya that is a heart sai ka ce that is a heart kana nufin cewa wai tambaya ce a in kai haka kwata-kwata ma ba ma mai ganewa sai dai irin ka waɗanda ko irin ku wanda kuke da raunin fahimtar ya abin yake amma that is a heart sai zama is that a heart to ga misali na farko na ƙarin yadda za ku yi aikin that is a, a court that is a court sai ku sa full stop sai ku ja kibiya ku canza shi zuwa me is that a court that is a court ba tambaya ba ce gashi nan statement ne amma da ya zama tambaya sai zama me is that a court waccan court ce waccan court ce waccan kwacce ko waccan kwacce shi nan to sai ce me do the rest and the same? ku yi sauran ku turo mun a ta private kafin mu shiga aji domin duba muku sauran wanne akwai number two, mira three, comb four, heart five, brush six, necklace and and a seven, watch sai kowanne ku yi masa yadda ne wannan sai ya zama shi ma ku ɗau hotonsa akan takarda ku tura mun domin in duba muku kafin mu shiga aji da fatan shi ma kun fanci wannan lesson din ya zuwa lesson na gaba nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi okay to wannan kuma shine ci gaban wato bi din ita wannan question din da muke tambaya a New English 21 na 8 din mun ɗauko wancan mun yi na plural yanzu kuma muga na na singular ga na plural shine me these are funds to plural ɗinsu sai zama me questions ɗinsu ma'ana su sai zama these funds nan akwai question mark sai ku mayar da shi question mark ko ban gyara ba question mark shine wannan alamar tambaya din these are funds kibiya ta nuna me sai ku mayar da shi me these funds sai ce me do the rest and same. su ma ku yi sauran ku turo min su in duba ta private kafin mu shiga aji kenan wanne ne sauran da aku number 9 clothes 10 glasses 11 pajamas 12 gloves 13 shoes 14 buttons to da fatan shi ma kun fahimta sai a lesson na gaba nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi Silent to be the in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey na yi gargaɗin ku sa ku ji ni za ku karu za ku samu fa'idar bayani kargiyar kuruciya ta tunkuɗa ku rani kara kanku kara zuriyar ku kan nizami rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima ganjimo tana fakon ku kar ku ba ta dama hau nama kan jamo zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayu